da tribunal Ɗazu kenan a kotun hukunta laifukan soja da ke nan ya mai inda aka fara zaman shari'a don duba wasu kyaskyas kimanin 32 waɗanda suka shafi gomman sojojin da ake tuhuma da aikata laifukan da suka hada da yunkurin aikata fyaɗe da zargin fashi da makami safarar miyagun ƙwayoyi da wasu waɗanda ake zargi da tserewa abokan gaba a fagen daga sai rashin yiwa na gaba ɗa'a a kan aiki tare da yiwa shugabanni barazana da wasu laifukan na daban sai uwa uba batun sojojin da ake zargi da yunkurin yi wa shugaba isu juyin mulki a watan disambar 2015 batun da aka shafa lokaci mai tsawo makusantan waɗanda abin ya shafa suna matsawa gwamnati lamba don ganin an gabatar da wannan magana gaban shari'a kamar yadda a yau 'yan uwa da dangin waɗannan sojoji suka hallara kotun da ake kira tribunal militaire nawa dai da ake kada shi shine colonel tahiwa haruna yanzu dai muna gani ko bai shima ba ya kai shekara biyu da shi rike muna so insha Allah yau abin da aka soma Allah ya sa ranar su ne na fita wace insha Allah na samu lahiyar su tunda da har yanzu abin da ake soma da su ba a samu komai ba akan bisan su kenan in Allah ya yarda zai sa ya samu kansu gwamnatin Nijar ce ta shigar da wannan kara gaban kotu don ganin ta hukunta dukkan waɗanda aka samu da laifi saboda haka ministan cikin gida bazum muhammad a madadin ministan tsaro ya bayyana cewa shari'a in ta suji ce in ta fara fula ce shari'a ita shari'a ce kowa yana da haƙi wa'annan mutanen da na gan su ne kotun kuma su ne za su hukumta mutane ne wanda 'yan ƙasa ya kamata su yarda da su tunda manyan hafsan soji ne eh, sun yi karatun da ya dace kuma suna da mutunci da majistra Eh, farin fula su ma mutane ne wanda sun san aikin su. To amma shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa ne mun kai yaye da ke bayani da yawun tawagar lauyoyin da ke kare waɗannan sojoji ya nuna buƙatar aiwatar da gyaran huska wa dokokin kotun hukunta laifukan soja. ta yadda abin zai yi daidai da tanade-tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa a sashen da yake cewa dukkan 'yan Nijar soja da kwarar hula matsayinsu ɗaya a gaban doka. Il est temps que le code de justice militaire soit réformé et ce en profondeur, nous sommes tous régis par la même constitution et les mêmes lois. Da yake bayyana matsayinsa a kan wannan korafi na lauyoyi, shugaban kotun bai yi gardama a kan wannan bukata ba, wace ce wajibi ne idan komai na tafiya daidai a gyara wannan kure cikin ɗan takadirin lokaci. Je rejoins Monsieur le bâtonnier, il faut quand même qu'il y ait une réforme de ce code pour permettre à nos militaires de bénéficier du double degré de juridiction. C'est un principe cardinal de la justice. Sha ɗaya daga cikin sojojin da ake zargi da yunkurin hamɓar da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu sun hallara kotu a yau cikin farin kaya. Sai dai a ƙarshe alƙali ya ɗage shari'ar zuwa ranar 23 ga watan nan da muke ciki bayan da lauyoyinsu suka nuna wannan buƙata. da nufin samun isasshen lokacin binciken takardun waɗannan askarawa in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.